da kishin al'ummar mu mu ji tsoron Allah wannan abin sai shi mu da sauki amma fa ba mu da shugabanci. Farfesa Bello Bada mun gode sosai da wannan dama da ka ba mu muka tattauna da kai. Ni ma Malam Bashir na gode da wannan dama da aka bani na bada na gudunmuwa. Makonni kaɗan gabanin bukukuwan sallar layya mahukuntan jamhuriyar Nijar sun bayar da umarnin hana fitar da dabbobi zuwa ƙetare. Ga alama dai an ɗauki wannan matakin ne don hana tashin farashin dabbobi a wannan lokaci. Yayin da wasu ke cewa matakin zai iya cutar da tattalin arzikin ƙasar. Za mu so mu ji ra'ayoyinku a game da hana fitar da dabbobi daga Nijar zuwa ƙetare. Shin ko meye amfani ko kuma illar wannan matakin ga ƙasar? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. ko kuma ku bar saƙonninku a shafinmu na Facebook sai mun shi daga gare ku. Maudu'i kenan da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku a wannan rana yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba. Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International Arafai. A wannan makon shirin zai dora ne kan shirinmu da ya gabata na yadda manyan kungiyoyin da suka taimaka wa Najeriya wajen kyankyasar shahararrun 'yan wasa daga yankin arewacin ƙasar suke durƙushewa. idan dai mai sauraro bai manta ba a shirinmu da ya gabata mun faro tattauna batun durkushe wasu shahararrun ƙungiyoyin kwallon kafa da ke arewacin najeriya waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen ci gaban wasanni a ƙasar baki ɗaya a wancan lokacin da ya ƙungiyoyin cikin gida irin su dic bees da ke garin kaduna wacce ta rikide ta koma ranchers bees da raka robas fc da ke jihar kano da mighty jet fc da ke garin jos na jihar plateau sun ba da gudunmuwa sosai wajen samun ci gaban harkar wasan kwallon kafa a najeriya A wannan makon shirin zai yada zango ne a garin Jos na jihar Plateau wanda ke zama gida ga kungiyar Mati Jet FC. A matsayin shimfiɗa, mun tuntuɓi Malam Bashir Ibrahim Idris babban editanmu na Arafai Hausa wanda ya taɓa riƙe matsayin sakatare janar na ita wannan kungiya ta Mighty Jet don jin tarihinta. Ina ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan kungiya a matsayin sakatare janar a shekarar 1998 ba wato bayan allah ya yi wa shugaban ƙasa janar sani abacha rasuwa da abdulsalam ya karbi karagar mulki a lokacin ana kokarin a mai mulki hannun farar hula a lokacin kanar habibu shu'aibu shike gwamna jihar plateau to a lokacin gwamnatin plateau take kula da matije ta nada mata eh, kantoma wanda a lokacin ana kiransa manjo muhammad ali to da yake dole ya tafi bariki sai gwamnatin jihar plateau ta yanke hukuncin kafa kamar hukumar gudanarwa da za ta kula da kungiyar a ciki sai aka kawo wani hamshakin ɗan kasuwa ɗan kabilar ibo ana kiransa chief humphrey eze aka sa shi chairman na botin ni kuma sai aka ɗauko ni daga ƙungiyar marubuta labarin wasanni aka sa ni sakatare za mu so a takaici ka mu tarihin kafuwar ƙungiyar mighty jet babbar magana kenan Ƙungiyar Matije tana ɗaya daga cikin tsoffin ƙungiyoyin kwallon kafa a Najeriya kuma ɗaya daga cikin fitattu. Idan na ce fitattu domin a lokacin da aka kafa ta, an kafa ta ne a wajen 1973 kafin a fara gasar liklik na Najeriya na wancan lokaci. Kuma shekara 1974 aka fara gasar league na najeriya kuma a wannan shekara ita kungiyar mati jet ita ta lashe wannan kofi ko kuma league na farko da aka yi a 1974 da zaratan 'yan wasanta na wancan lokaci a ciki akwai fitattu irin su marigayi alhaji Isma'il mabo wanda ya zo ya horar da kungiyar mata ta ƙasa har ya kai su gasar wasan cin kofin duniya da na olympics akwai su da dama amma ba zan iya tuna wasu daga cikinsu ba saboda dogon lokacin da aka ɗauka eh, to a wannan shekara 1974 da suka lashe kofin gasar league sai aka tintibi alhaji Isiaku ibrahim ɗaya daga cikin fitattun attajiran najeriya a lokacin ɗan kasuwa ɗan siyasa tsohon ɗan jarida sai aka tuntube shi aka ce eh, yana da kyau ya zo ya ba da gudunmawa wajen ci gaban wannan kungiya ta mati jet to ya shigo kuma ya riki kungiyar ya ba da gudunmawa shi ya fara ɗauko koci daga turai ana kiransa coach lopez ya kawo matijet a lokacin ma ba a san wata ƙasa za ta ɗauko bature ya zo horar da 'yan wasa so shine a najeriya na farko to eh, isyaku ibrahim saboda jin daɗin rawar da wannan tawaga ta matijet ta taka a lokacin ya ɗauke su ma ya kai su turai abin da ake kira tour mm. suka je ziyara suka yi wasanni a wasu ƙasashen turai kuma a lokacin ya zo ya saya wa kowane dan wasa besfa saboda gamsuwa da rawar da suke takawa to tun daga lokacin zuwa wannan lokaci matije ta yi ta taka rawa daban-daban ta yi ta samu wasu nasarori da kuma akasi daga cikin banda lashe kofin da wakiltar najeriya a gasar cin kofin afirka na zakaru ta fitar da zaratan 'yan wasan da suka yi wa najeriya wasanni a matakai daban-daban a cikin gida ta buga gasar cin kofin kalubale na ƙarshe wanda a wancan lokaci a lagos ake bugawa ta buga su tara amma allah bai sa ta samu <laughs> nasara ko da guda ɗaya ba to wasu na dangantawa da dalilai na siyasa wani alkalancin wasa da makamantan haka ta yi tafiya mai nisa an cancanja mata sunaye a lokaci daban-daban an mai da ita highlanders an mai da ita nasco jet lokacin da kamfanin nasco da ke jos ya karbi ragamar tafiyar da ita so ana cikin wannan tafiya kuma sai aka samu wasu matsaloli batun maganan rikici na kabilanci da kuma addini ya shigo sai nasco suka ce su ba za su ci gaba da rike wannan kungiya ba a daidai wani lokaci kuma aka samu matsala da kamfanin barasa su ma jib suka ce ba za su ci gaba da rike sai aka ce gwamnatin plateau ta ce to maimakon ita ba za ta ɗauki ƙungiyoyi guda biyu ta rike ba a lokaci sai dai a haɗe su su zama guda ɗaya sai aka haɗe su aka kafa plateau united ganin cewa wannan ƙungiya ta mighty ta taka muhimmiyar rawa a lokacin baya don hakan ne ma shirin duniyar wasanni ya zanta da muhammad baba otu daya daga cikin shahararrun 'yan wasan ƙungiyar wanda kuma ya zayyano mana 'yan wasan da suke taka leda a lokacinsa mighty jet muna da 'yan wasa fiye da kowane team a najeriya nan a line-up ɗinmu in ka duba lamba biyar da lamba hudu mabo ne da kaninsa oba junior lamba biyu dinmu bayo ne a dinga lamba uku dinmu akwai wani dan wasa dangana da ake ce ma Lutis Boatin nan ma din ma ya buga na national team to ne lamba uku dinmu Andrew Atiwegu shi ne lamba hudu lamba bakwai ni ina nan lamba takwas akwai sile kekere lamba tara akwai batande zan iya fitowa akwai batande to amma shi ya yi dropping da wuri lamba goma muna da garba koye lamba sha ɗaya layi olagomiro to duk waɗannan da nake ambatan sunansu har yanzu ba mu samu kamansu ba wani abin mamaki da shi ne tsofaffin 'yan wasan sun zage damtse wajen taimakawa ƙungiyoyinsu ne ba wai don abin da ake biyan su ba a'a suna yi ne kawai don sha'awa kamar da yadda dan juma a yalo komanda tsohon mai tsaron raga kungiyar matijat din ya bayyana mana. Isiyaku Ibrahim ne ke biyan mu. a wannan lokacin da muka zo isiyaku ibrahim yana biyan senior tim dubu talatin second team ana biyan su dubu goma sha biyar muna tafiya muna tafiya to isiyaku ibrahim shi ya ɗauki nauyin tim ɗin har ya kawo mana su babu utu muna training da su to a lokacin kowa yana ƙoƙarin ya fidda kanshi ne don kada a ƙwace marwuyin da mu da masu buga da su mabo duka haka muke kowa yana ƙoƙarin ya samu gindin zama sai nasco jet sai suka zo suka ɗauke mu mun ka koma nasco jet muka ci gaba da bugawa suna biyan mu a lokacin ni suna ba ni fan goma abin da suke biya na sauran ban sa abin da ake biyan su ba to sai dai a cewar adamu jeje tsohon dan wasan kungiyar ta mighty jet duk da cewa suna buga kwallon ne dan sha'awa amma kuma hakan bai hana su samun ɗaukaka da kuma kyautuka daga wajen al'umma ba well gaskiya akwai nasarori